gwamnatin jihar borno ta fayyace jita-jitan da ake yadawa ta kafafen sada zumunta da cewa wasu mutanen da ba san ko su wane ne ba sukan bi ɗaliban da ke makarantun firamare suna masu allura a kare kuma cibi wanda kan haifar da wasu munanan cututtuka wanda gwamnatin ta ta hakan wanda sanadin hakan ne sa iyayen yara janye 'ya'yan nasu daga makarantu musamman ma makarantun gwamnati kusan mako guda dai ana fama da irin wannan jita-jita da ya shafi makarantu da dama a faɗin birnin maiduguri da kewaye wanda ko a makon jiya ma sai da aka samu irin wannan rudani a makwabciyar jihar Borno wato jihar Yobe wanda aka rufe wasu makarantun saboda irin wannan rudani da aka shiga wannan rudani da aka fada cikin garin Maiduguri ne ya janyo hankulan masu ruwa da tsaki kan harkokin ilimi da jihar da ma gwamnatin jihar kanta kuma Musa Ino Kubo shine kwamishinan ma'aikatan harkokin ilimi na jihar Borno babu wanda muka bashi dama da ya shiga makarantun nan domin yayi wa ɗalibai allura wanda kuma zai kasance musu illa a rayuwarsu wannan gwamnati ba ta ba da dama ma kowa ba kuma ba a yi haka din ba wayanda suke yada wannan jite-jite domin su sami biyan bukatansu na, na wani dalilansu amma ba wai don zaman lafiya ba a kwana-kwanan nan da ƙyar muka buɗe makarantun nan kuma yanzu mun hau tafarkin samun zaman lafiya da cin gaba wannan makarantun bai kamata kuma a kawo mana rudani wanda zai kawo mana matsala a zamantakewa da kuma cin gaban wayannan makarantu namu na wannan jiha ba. Alhaji Kaka Ali Abade shine babban sakatare a ma'aikatar da ke kula da makarantun firamare na birnin Maiduguri. A Facebook da WhatsApp a Southern States din sun baza irin wannan abu ya faru. Ni da kaina na gani a Facebook sun nuna wata yarinya an mata allura a gabanta wani abu ya fita da sauransu. Ina ga irin wayan nan faɗe-faɗen ne ba wanda zaka kama shi ya ce maka ga gaskiya ga wannan abun abun da yake tafiya kuma ba makarantun da zaka je ka samu health personnel suna yin wannan abu domin an za su yi allura ko immunization ne haka suna kawo mana letters muna ba makarantu letters kafin a zo a yi wannan abu kamar wani kira zaka yi wa iyayen yara ganin cewa za ku bude gobe don a ci gaba da karatu iyayen yara ina so in ba su hakuri idan sun ji abu su nemi tabbacin abu su tabbatar da abu kafin su nemi su ɗauki hukunci. ta sulemele dai ne babban darakta a matakin farko na harkokin kiwon lafiya a jihar Borno wanda kuma ya karin haske game da rigakafin da ya ce sun gudanar a jihar Borno kuma bai shafi wannan jita-jitan da ake yadawa ba. To alhamdulillah mun yi immunization na kwana hudu ya kare ran talatan da ya wuce wannan matsalan bai taso a lokacin ba saboda wannan ayyukan da aka yi. kuma rigakafin da muka yi a waɗannan kwanaki hudu din ma na ɗigawa baki ne ba abin da ya shafe shi da allura na biyu kuma duk wani wanda zai wani abu game da allura a borno a nan muke zanna mu tsara shi ba wanda zai je ya tsallaka ya je ya immunization anywhere ba da sanin mu ba abin da ya sa ma yanzu muka so mu sake wayar da kan mutane kar su yada wannan jita-jitan saboda yanzu haka muna kan shirye-shiryen allurar rigakafi na kyanda wanda za a yi a ƙarshen watan gobe jihar borno dai yana da kimanin makarantun firamare kusan 1,800 wanda kuma ake sa ran za su ci gaba da gudanar da karatunsu a yau din nan sakamakon shawo kan wannan lamari na jita-jita da yasa aka dakatar da karatun a haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya